وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشى بقي قوة تايا وطن المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبور تايا تاريخ دا أربعين بقيه Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa. Na, karatun jiya. Eh, ita Ba ka gani ba bane labari Allah ya ji sahaban Allah ke tattaro gizagizai kuma yu'allifuhu yu'allifu bainahu sannan ya haɗa ya jujjo na tsakaninsu kuma ya ji alhu kama daga nan ya shirya su wani kan wani fatar alwadafa sai ga ruwan Za gani الذي يخرج من خلاله شافي قريب ɗari shida da tamanin da ɗaya layi uku daga ƙasa. Ka nake jira. Sai eh, na ji da na gan shi ba. girgije ke nan ta'an ta ɗauko girgije kallon ta girgije iskan Thank eh. you. Bulan biyar kasih. Eh, ayat. So. Eh, eh na munaga ne hatta yakula zai. Hatta yakula fi har khasbu ni'ima da yawa a cikin tsare tsare. Da tausayi. Ka gan ɗari shida, tamanin da ɗaya, bai uku daga وبين أنه مع الإنعام العام الله تعالى يا بيان تاريدا وانا نعم فروانا قوة قوة أو قومي قوة على الخلق بإنزال المطر تا دليل صبر الضروة بالقدر المصلح دي دي قربتن دي na ruwan na yadda ke sauka kamar karin da ka ga daidai wurin sannan aka ɗako karatu zuba da ya rarararara daidai misali idan da wani jirgi zai aka bulmulo ya sauka kan matsalar rushewa zai karfin sa bai ke ɗauki jirgi zai ɗauki wannan ƙasar ɓangara ba wanda sai duwa ko can Allah ke ce gashi ruwan ta sama shirye gani ka kuma ga shi da ke sauka ƙasa kaɗan kaɗan kadar alhajar hatta ko da shukan na bukatar bin iska idan an yi ruwa an yi ruwa a samu ɗan buci don ruwan ya dawo sai ka ga ya fi haɓaka shukar ko wani wani shiri ne na Allah Allah haki wa bayyana annahu ma'al in'amil 'am على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح وإسكان مائه بأجل الوان أجيسي أنا في الأرض يشربوا منه don su dinga sha daga ruwan nan tullo su daga ƙasa ruwan na yau waje a dinga sha daidai bukata kum mutanen da dabbobi وينتفع به ainihin wayan tafi obihi su amfana da shi shi amma wani ikon Allah za a ko gafala ko gafala mutum ya ware rana ta lokaci guda ɗaya kalli ruwa ana ce an gode wa Allah mutanen da tsofaffi da ana dasa abinda ake cewa ga ni'imar Allah ga ni'imar Allah a haƙiya Allah su ne masu hmm, Allah mai kowaye kirkirin nishadi yanzu ko zai je kagar wannan yau ba zai bari a kafa ba a kuma kagar wannan kai mutum bai ka isa shuka ba ƙorafi zai ba a ciki ruwan da ake yayyafi shi ake kawai in Allah ya kiro babu nau'in a ga alherin da biyu cikin sa wen tafi obi su amfana da shi aba aktar kan illa eh, illa al-kufra ko bihi mafi yawa ba su yadda ba mana sun yi kafur mafi yawan halittu a takwa wanda za ka saurara ka je sun ci wadda illa al-kufra bihi sai ka bukewa da ruwa an yawa ce ya hana mai zirgadar da babu ruwan a ta kuka ba ya fan hanyar zuba ba yi ba an hanyar yanzu kamar face Allah ya ce su wadalika ni'iman kan sabon yanzu mutum ya fi ganin ni'iman jus da ni'iman ruwa ganin kamar jus ya fi wanda ko jus ba za ka shi ka rayuwa amma wannan kaga noma ba za ka yi lebo jifta zuwa a farin duniya yi a ce a yi amfani yi wa ha illal kufra bihi wa zalika an fi qawlihi ta'ala wa anzalna ila sama'i samaai ma'an tahura mu ne muka saukar da ruwa daga sama gashi ruwa mai tsarki wannan aya ita ce aiziya ko ha فائزية أبع شوائي وإيدية إن ذكروا باب ال... باب الطهور يكون أو الطهارة يكون في باب مي باب الباب الأول ليه هو وانا يدي وانا يدي يبقى بيت يبقى حقه ما أكدي amma ba za mu jira ka ba kan wanda يجي kalle shi je ci gaba ban nan ban nan ban ji ba to a fara babu ka bari shawara da mana duk zai fi yadda duk wannan babun da kace ina nuna mata dai saboda kada iziya ce wa an kula mina sama ima an tahora kawai abu da mai iziya bai sa shi a makawa to kuma ba a yi mata rubutun zamani yau da za a yi mata rubutun zamani a yi mata sakin layi a yi mata wani ne kamar yadda aka yi wa risala malam da ta haɗa ta ƙawatarwa kaji ta zama wata sabuwa dubi risala in ka ɗauka yanzu kana nazarin ta hakan ce za ka dinga yi binuhriya bihi baldatan maitan wa nusqihu mimma khalaqna an'aman wa anafiyya kathira ولقد صرفناه بينهم Yar da ta rufe a basaror nuna sai illa ka kora. Ko kuma yashin ta yi wa angana mana sama'i ma an taɓora. Yin nufiya ya fi kifi ɓanta tsammani ta gari goce shida wannan ruwa Na yi kaga duk wanda ya ji da yawon ajiya, daga anayin ya nan, abinda ya ke karɓi alfawa ya har sa ya zuwa kai can wanda je kai taki ya eh, ba kai taki ba ya je zai sa taki ya da abu abuce kai ya juya ya dawo yanzu sai ka ga tunaninsa in ma ba zai je ba zai ci afa min taki in ya samu mai sa masa kaga wuri zai rayu to amma ka mayar da abin zuwa ga Allah kaga kana dangana zuwa ga wani wuri Wani yahu مما خلقنا ruwan muna shayar da shi wa abubuwan da muka halitta Ana anaman dabbobin ni'ima shanu raƙuma kafin shanu awakai da tumakai wanda su aka fi amfani da wa ana sai da kafira da mutane da yawa na suke shanu ولقد صرفناه بينهم ruwan na haka muka raba shi a tsakaninsu anguwa anguwa gari gari shiya shiya bainahum liyadhakkaru shi wannan ruwan da ake yin sa kake kashi dan awa su don a ɗauki izina fa ba aksaru nasu da daman mutane هم إماتنا نوافي ذا جذاج إلا كفورا سبحان الله سورة الفرقان ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفورا الذين يسؤون أن المطر لم ينزله منزل هو فاعل مختل وإنما نزل بطبيعته ko shakka babu ko tantama babu anna min jumlati daga jumlan man aba wanda yake imani yake gaskata Allah yake gaskata manzon Allah daga cikin su ainihin aba jinhu illa kufuran alladhina yas'umuna masu ɗauka annal madara wannan lam yanzil munazzil wani ne saukarawa bai saukar da shi ba huwa fa'ilun mutarun wannan shi sauka da kansu mana ba Allah wai yaushe ne na ga ibi ina shiga na fita ina tafa wai wata makaranta ta ce ya yara na ta gudu suna roshe yau za a yi mana za a nuna mana yadda ruwa ke zuwa yadda ake ruwan sama ba Allah ke yin ruwan sama ba ke wanda idan an gama nuna musu irin abin da ake nuna musu ba a ko sarki karatun da Allah su musulman ma kawai wai da za ka gani mai makon ana son musulmi ije ya koyar saboda fitar da kalli don ana ake rinjin da yaya ga shi aikin Allah ne zai bi ta aikin Allah karyar saboda haka nan ke ga irin gida ke ruwa kuma kuma mutanen gida ba a je makaranta ba kan karatun da muke duk da karatu ne ba na so ne karatu amma na wannan ba karatu ba ne ai a fili mun karanta sun ce philosopher ya fi annabi aristo ya fi annabi to sannan kuma yau da kaya su suke a ware shi ke nan su je su ta kaya su amma ƴaƴanmu suke koyawa yankanmu suke da shi a saboda kaya haka dole mu rama wannan la mahalata labudda ne mu mai da martani labudda mu kare ƴaƴanmu daga wannan aƙida na ba Allah tabi'a ke yi mai shafe ke yi to yana daga cikin waɗanda suka kafirta ƴan nan nan munazzilu huwa fa'ilun muhtarun ruwan. wa inama nazala bi tabi'atihi ya sauka ne da irin halayyar ruwan ɗabi'a kare dole ma zai sauka in ma Allah bai saukar da shi ba zai sauko falmunazziru lahu indahum mushkilan abun tsoro waɗanda suke koya wa suke ga irin maganu yara sannan ko da yanzu aka ga tsarin da suka san da su samu su rinda da mutane da kyau ba da mutum ya dai ka saba ka'ida amma jami'a ishirin da ko ce su ishirin din nan baya da biyar sai dai ka yi legal ka shiga ka je ka yi ƙarshe yanzu wai kamar ne na son je jami'a yan aske gewa an dinga aske kullum kullum ko kuma mai neman da zan da shafawa ya bage kirin an kana aka ce min tsoho ne ne ke na gemu mu haka halittar mu yake kan he mu zama tsofaffi muke zama kamar tsofaffi a kan nemi yaro ne karamin shekara na ashirin rikici ya yi rikici in kai da uku to masu karatun addini ke haka gasu na masu karatun addini idan mutum yana son zai je waje dole za ka ya zabge suna suna ya zabge shekaru saboda ba a ɗauka wanda yake ishirin da ɗan mutum ya kai talatin a ah, wannan ba zai gane ba ba a iya juya shi yadda ake so ba a narka shi a tura shi aikata musu abin da suke so su aikata na kula bi tabi a ciki falmunazziru lahu indahum mai saukar da ruwa a wurin wa'annan yannatin huwa tabi'a tabi'a ne na ruwan halayya ne haka wannan tabi'atul ma'i at-tadakhkhuru halayen ruwa tururi ya yi hayaƙi kaman hayaki. tururi dai kawai Iza ta kasarar alaihi idan wannan tururin ya yi yawa darajatul hararati na wani zafi mina shamsi awal tete kaki rihi ko kuma a'a iska ta dinga gana ruwan ta inda suke juna ko shi na ruwa sai zo nan za ka ji nan za ka ga wuta na fitowa daga irin ra'adu din na suratun ra'adu da bayanan da aka nan wannan dukkan mala warga za shi suke sai dai ba tare da sun ce komai ba na kusa kusa ba ba yake haɗa da ayan amma kana tsallaka daga nan rabbi za ka ji suna ba alƙur'ani wa anna zalika al-bukhara wannan tururi yartafi'u bi tabi'atihi ba Allah ke ɗaga shi ba ana da ɗabi'arsa wai shehin musulunci abubakar aljazairi shi ce kwatankwacin mutane nan kwatankwacin ka samu wani mutum ne kullum ka ba shi to in kai masa magana in ya tambaye ka ina ke samun wani abu mai daɗi shi ce ai Allah ne ya yi shi ran nan yawa ba ya kai shi daga inda aka shuka masara daga inda aka sasa masara daga inda aka nika masara ya ga matan da ta so ta ke tuka tuwo sai dawo maka ba sai ka cuce ni ka ce Allah nake tu ashe ma mata ce tu ba Allah nake ba sai misalin wayannan nake kenan abin da ce Allah ne toto waye masarar waye tsirar da ita waye masarar har matan ta samu wa isan ya matan ma ta biyan tsaro ito ko namiji ya zo ya zauna ito ne ba sai da aka ba shi ilhamin yin hakan ba sannan aka ba shi iko hatta je ne da ba ka iya ajiya ba ka iya ɗaukan dole sai da sai da taimakon sai da taimakon Allah amma a tafa sai su juye da za su samu irin kuɗofaffi ba sai dai a samu irin waɗannan sai wanda tsohon ka kasa ne shi da wannan tunanin an halaka shi na gare. ƙarfi aka riga aka je da kwallon sun haka zai girma ba a gani duk inda je yana zauna kawai bugun sa zai tunai tuwar kaza ne kaida kaza da kaza shi a yi sabu annabu yau shi na zauna amma ne yake abin arziki yake kuma a bace yake abun tausayi duk wanda aka juyar da shi tun da ban su kuma yadda ma ɗabi'a tunani sai dai tunanin inda suka fara ba tunanin abinda suka tuso a gaba ke nasara shi ne tunaninsu amma tunanin akasin wannan abu ma iya ba ya tafi ubiri da tafi a tafi sun mai jami'u daga nan ya dawo sun mai ya takawa ana yi dinga ɗigowa kamar yadda wannan ke duba ka haka haka haka haka kuna ji duk da yanzu ya tsaya da ɗabi'a ta ne haka amma ba Allah ya yi shi ba ce su sun mai ya takawa wa anna taqaturahu dalika ittiquwansa wannan amrun tabi'i abu ne tabi'antacce da amrun tabi'i la fa'ila lahu la ilaha ba wanda yi shi da wannan yanzu wannan da na ka kalla ka tuna wannan filosofar na jeje wannan roba wanda yi shi wannan ɗigowa da gaba wanda ya ɗigo shi shi ke ɗigowa da kansa da haka nan aka ce Allah ke a ah, wata wani Allah ai na yake Allah da ya tsaya a tsakanin sama ake ita gon ku duk abin da ba zai iya ba to ba mai iya yi wa annahu huwa al-basar fa yunkiruna ni'matallah fi cikin zalihi al-matar su kayyata ni'iman Allah wajen saukar da ka ce kawai lokaci guda ba a da mutane amma ya taso wani abu wa yunkiruna dalalata inzalihi so karyata isharan saukar da shi ala qudrati munazzilihi to wai ma ta kuna ma an zauna an yi karatu sau za ki je mutum ke ni na iya sa Allah karatun Allah shi kenan don ku kaje lahira ba ka iya komai ba sai karatun Allah ta halaka duk ba sallah da aka ce mai ba rayuwanmu ne gaba ɗaya za mu tsora ta a kan addini amma ba sallah kawai ba in kai sallah kawai ka tafi lahira halakakke ne kai na dai ba za ka shiga ba tun da ba ka abin da aka tsara ba musulunci ma wa'anda suka dunkule shi sai suka sabo biyar ne a cikin ada akhlaq ibadat to sallah ɗaya ce daga cikin ibadatu masu amma wannan gari guda kwantena an mun kira ya fi kwantena aƙida da faru da labari da labu kai ku ne ka dawo a kalaku kai ku ne ko tabawa ba kai ba ka dawo a adabu kai ku ne da uku sannan cikin lamba ta hudu ne ibadatu shi ne ka ɗauki sallah ka kai ba musulmi ne ba sai dai in waɗanda suka kawo maka addini a haka so kuma duk mai musulunta da ke zai kauce karatu ni da nake gaya maka ban san komai ba amma dai na iya in saura ka kai ka zo mu ci gaba da abun nan inda na iya in koya mu ko ta rana ka zo ka koya mu ba wai daga kai na an gama ba a karanta ne ni ma ina taimakon manzon Allah ne daidai gurgudu ku samu aljanna ba to ba nake ina yin wannan aiki Allah ya bani aljanna ba mama ta zaki a na ba na son kuma ba ba na son kuma ba akwai inda nake so me yawa nake so ba dan kadan ba don na dan kadan ne dinari dan kadan ne aljanna nake ba. ina son in mutum in na mutu zama na huta to sau ka shi nake neman zan ka ba kyauta nake ba ko karfa kawai ko karfa ta yi kan tsambiyan abin da ba su ne ba in gaya maka shi ba sai ka ce iya hakuri ba a taimake ni sai kai ba taimakon ka nake ba ta nake gaya maka da kyau ɗabi'a ne akwai abin da nake neman a samu shi kuma Allah ya jan ci gaba da zai bawa ina bawa irina ake shiga wata yanku ba ka da kai wata murna wai kuma da kayan murna ke lantara kai bikin suke kaji haushe ko zan rage ce na ba saboda ku ake ba ko karɓa kai. sau da da za yin tsali a ala ƙudurattin naziri to ba a karatu ya yan duniya sun biya ai karatun gaba ɗaya na cikin to irin yanzu ɗauki jasar ka tafi makaranta ka kai gaban wani halaka ana fata kan a lokaci da shi kuma hanyar zama sai yana ɗaukar jaka ya gaban likita a wata fila. mutum na ɗaukar jaka ya je makaranta ya koyo law ba a koyon shi a gidan rediyo sai ka zauna tare da su ka karanta yanzu ka yi kaza kai kana zuwa masu sai kwakwalon ka ba ta yi ɗaukan lokaci sai kawai ka koma zane zane amma wannan hanya ba za ka iya ta ba daga irin da kwakwalwarka ga mashin ɗinka sau daga nan an an je ma duk ma ɗan alfarma sai an fashe wata jarabawa saboda haka ina ne gaskiyar magana bai turo ka in ya turo ka ya matsa shi kenan sai a je ka baka cikin lissafi kullum ciyar da kai za a yi sau da haka nan ba a karantawa wanda ko lalle ne dukkan musulmi wajibinsa ne ya san alkur'ani ba an ce ne ya gama ya karanta qur'ani har ya san shi gaba ɗaya ba ya san shi ya zama ba kwanan da bai sani ba amma cikakken ilimin abin da ke jikin malamai sai wa'inda suka zauna suka rabu da duniyan nan kam suka zauna aikin su ke sanin mai Allah ke to a yi su ne ake samun magana yi ka ce ga babu malaman addini yau ɗayan ziyar siyasa sai masu neman kuɗi jini wa wujubi imani wasu wa istihqaqihi ne ibadati ba da cancan samfa ga bauta shi kafi Ruhan Ula'i ire-iren wa'annan da ke lona fi kauli fa a ba aktarun na fi killa kufura na zala suke sai mu hango ta kasa-kasa nan ayan mutane sun ka kafirci an kuwa di ga Allah an ci kaza an ci kaza ashe kafirin na su ma wannan din haka ne amma ga na gidi masu ce ba Allah ke ruwan sama ba ba Allah ke kashewa ba wasu wasu jijiyoyi ne a cikin mutum suke mutuwa jijiyoyi ne suke mutuwa hisa ya mutu amma ina ana na biyu shi da ya mutu da shi da likitansa likitan da shi akwai kowace ce aka ce ina wani aka ce ya mutu ya haukata ya dinga faɗa ya ya ba za a kawo shi ba ya ya aka bari ya mutu tun musulmi ne ya ya za a zaune a ce ya mutu ta ta mai kyau ta mai kyau ko mai kyau ina sai shi ya aka bari ya mutu musulmi ba ba na so sai ta wani dokar subhanallah idan aka je karatun sai ga an damar da musu haka suke kallon mutane kallon biyu an ku suke mutane kallon biyu an ku suke mai addini wallahi suna rantsuwa da sani ko da ana tsara maka Allah ya gaba ta wani Allah ya gaba ta wani in kana kallon abun za ka ga akwai iskilanci a ciki. da shi na ce maka ka koyi labarin zuciya a fiska wannan abin da yake mana Allah mala magana ce kawai ina cinta ne kawai ina kallon ka wani gabo ta kake muku na ga lokacin da ake tunanin da a yi rijistar bikin nan manya-manyan tattoci da yake Allah jari a sai cike sarrafa su wani da ita ce ya sake burge ne a nan ina nan malar da kalli masallaci shi Allah akbar haina shi ba zai shiga wani mutum ba sai ya shiga masallaci na yana ila ba wani da haɗi ya kashe ni saboda kan da shi kira ba ma bincike so ya na gila tukuna san da aka je aka zauna mutum a ƙarshe sai na ji result ɗin da ake faɗi cewar shi yanzu an gama tsara mai tsari ya tsaro illa abin da ya rage kuɗi kakkuyin da kuɗin ku ta shiga hannun jahilan nan malamai kai na ya fara mai hawa na amin mutuwa amin mutuwa ko ƴaƴansa dai su suna an musu mutuwa ne amma ne aka mutuwa wani zai iya gaya masa nan magana kar ku bare kun kusa shiga hannun jahilin malaman nan al'ad na ce iko Allah ya jahili ne tara muku wurin shiru sun ce to yanzu a kafa abin da zama da jali ce yanzu ka rike komai kamanta kawai tun shiga lokacin na jiwa na ba amma da yanzu gaba shi ke mai yanzu tun da ka gani yanzu ku ci gaba da duk komai duk abin da ya faru ka zo ka faɗa min duk abin da ke zai kawo min cikin naira biyar ta ya sai kamo naira biyar duk wani aiki da aka so a gaba sai an gama yanzu ya kawo min shi a rubuce wannan ce a aiki ina gaba ne a kuri ka cire wancan maganar da suka wasu to sun ce ai mu ne masu kashe kuɗi mu ne masu hana ruwa gudu mu na ban san abin da muke yi ba ku shi kenan ku je ku yi amma mu wani mu ya daina zalla ta da Allah saka mana ka ji mai gina bai gina ce yanzu a shekallar da suke mana kenan kallon mu ba mu da hankali mu kada kuɗi su shigo hannunmu su ne za su riƙe kuɗi a hannunsu yadda suke so kan son gan kuɗi yau dai abubuwa sun gudana wannan ina daga cikin wanda suka fi muni wanda na ji akwai abin da na ji da yawa kuma na ri da dama irin wa'inan sun shiga zuciya ta ba ka ashe ga maƙiya Allah فأبى أكثر الناس إلا كفورا بعد قوله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا من صرف وانا أتانا سدوس واستو Magori karatun nan da nauyi in ya dace a masa irin yadda ya san sake a dalla dalla a karanta. wannan ya kwana ba amma dole za a kwana